Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan barkanmu da asuba a fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 29 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labaran duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan ɗaya a jiya talata duk da cewa jihohi da yawa na ɗaukar matakan buɗe harkokin kasuwancin su a hankali. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annoba coronavirus za ta fi shafa. Duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. A kusan kowace rana sojojin Pakistan da Indiya na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaki. Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da yamu didin cewa jagoran kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau na so ya mika wuya ga dakarun kasar. Yayin da rautanni ke nuni da cewa sojojin Najeriya na galaba akan 'ya'yan kungiyar to ko menene gaskiyar wannan lamari eh wannan muna da labarin nan muna kuma ci to amma ka san mu ba shi bane ba abin da yake gaban ku za ku ji abin da ke gaban dakarun na Najeriya a jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan kasar sun fara shawartar hukumomi da su ɗauki matakin tallafawa jama'a da iskar gas kyauta don sassauta wahalhalun da magidanta ke fuskanta a yanayin da ake ciki na annobar coronavirus. To shi gas mu muka mallake shi da shi can namu ne shawara ga magabata. A ba mu gas wata hudu mutane su ci bulus. Bayan ga haka Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan ɗaya a jiya talata. Duk da cewa jihohi da yawa na ɗaukar matakan buɗe harkokin kasuwancinsu a hankali. Bisa ga wata ƙididdiga daga Jami'ar Johns Hopkins, miliyan ɗaya adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya zarta miliyan uku. Sama da Amurkawa dubu hamsin da bakwai sun mutu sanadiyar cutar coronavirus. Wata ƙididdigar kuma daga kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce cutar coronavirus ta kashe Amurkawa kusan dubu biyu a duk rana a watan Afrilu. Wasu jami'an kiwon lafiya a Amurka sun yi imanin cewa ta takamaiman adadin Amurkawa da suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani saboda rashin gwaji da kuma sanar da yawansu. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan ɗaya da ɗugu biyar a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin fadawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da basu dace ba wani rahoton ƙungiyar 'yan kwadago ta ƙasa da ƙasa da aka fidda kwanan nan ya yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane miliyan 200 za su rasa ayyukansu sakamakon annobar coronavirus. da Maryam Dauda wacce za ta sake dawowa da karshen labaran nan gaba kaɗan. Ba Najeriya har yanzu ana ci gaba da raɗe-raɗin cewa jagoran ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau na so ya mika wuya ga dakarun ƙasar. Yayin da rautanni ke nuni da cewa sojojin Najeriya na ci gaba da samun galaba akan 'ya'yan ƙungiyar. wakilin muryar amurka hassan na kaina na dauke da karin bayani daga abuja da yake magana akan haka babban jami'in cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron najeriya major general john nnc ya ce muddin shekau bi tsari da ka'idojin mika wuya irin na ƙasa da ƙasa to za su karbe shi a halin yanzu babban hafsan hafsoshin sojan najeriya laftanar general tukur buratai na can shiyar arewa maso gabashin kasar inda yake sa ido kai tsaye dangane da yadda wannan yaƙi ke gudana daga inda kuma na tambayi kakakin sojojin Najeriya kanar Zagir Musa ko suna da labarin cewar shekau na son yin saranda? Eh wannan muna da labarin nan muna kuma ci to amma ka san mu ba shi ba ba abin da yake gaban mu mu yakin ne shi ke gaban mu shi ke ta magana shi mu abin da dai muka sani shi ne? kullum kokari muke yi mu tabbatar cewa an kawo karshen wannan Wasifa da jama'a ƙasa Najeriya suke ciki. amma mai bincike kan kungiyar ta boko haram barista Abdullahi mabukarti na tabawar baki ɗayan batun cewar shekau ɗin na son yin saranda ni wato ina ƙarfafa zargi cewa ita kanta wannan maganar daga gindin jami'an tsaro ko kuma ƙawayensu ta fito dalili kuwa shine labarin da su vanga din suka yi a ciki suka faɗi kafafe da suka ki faɗin sunayensu wannan kafafe za ka ga suna matuƙar yaba wa sojoji na najeriya da kuma nasarorin da suka ce sojojin suna yi a wurin yakin kuma kwana-kwanan nan hakan ta ƙaru saboda yadda sojojin najeriya suka ga ana ta yaban sojojin chadi cewa sun yi nasara akan waɗanda suka kai musu hari a shekarar a watan da ya gabata har suka kashe sojoji kusan ɗari na chadi din to tun da wannan abu ya faru aka yi ta yaban sojojin chadi sai na ga waɗansu kafafe da nake gani wato cewa na jami'an tsaron najeriya ne amma ba tare da sunansa suke aiki ba su ma suka matsa da fito da irin waɗannan labarai kuma ma suka dinga wallafa hotuna na yakin da yanzu ake yi a faɗarsu a can wato arewa maso gabashin najeriya sai dai in ka ga hotuna sai ga hotuna ne kamar mu da muke bibiyar abin sosai na ga hotunan da za ga tun 2013 aka fara fito da hotunan waɗansu 2014 amma kuma yanzu an dawo da hotunan sai a ce ma wannan hotunan ɗazu-ɗazu aka ɗauke su ana yaƙi a guri kaza. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To kuna tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da karashen labaran duniyar. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na Indiya na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin wanda ake takaddama a kansa, ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaƙi. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici abin da ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Masu sukan lamiri sun ce karuwar tashin hankalin a 'yan shekarun nan ya sa yarjejeniyar ta daina aiki. Faɗan da ake yi a yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa daga bangarorin biyu. kuma galibansu farar hula ne da ke zama a ƙauyukan da ke kusa da yankin iyakar da sojoji suke. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa a kan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma karfafa goyon bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya wato WHO. Sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a na Amurka, Alex Azar, ya gode wa Taiwan saboda ƙoƙarinta na ba Amurka bayanai don yaƙi da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mace-mace shida a ƙasar. Sai dai Taiwan ba mamba ba ce a hukumar WHO ko majalisar ɗinkin duniya saboda adawar china wadda ta ƙi ta amince taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta taiwan ta ce hana ta shiga waɗannan hukumomin ya zama ƙalubale a gare ta wajen taimakawa a yakin da ake yi da annobar cutar coronavirus a faɗin duniya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jamhuriyar Nijar wasu 'yan kasar sun fara shawartar hukumomi da su ɗauki matakin tallafa wa jama'a da iskar gas don sassauta walalin magidanta a wannan fanni. kamar yadda kwanakin baya aka ɗauke wa masu ƙaramin ƙarfi kudaden wutar lantarki da ruwan sha a matsayin wani bangare na matakan sassauta walalin talakawa a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani sannan a hankali kiraye-kirayen jama'a na karuwa a kafafen sada zumunta da nufin ganar da gwamnatin jamhuriyar nijar bukatar ta tallafa wa 'yan kasar da iskar gas wacce a yau ta zama jiki ga al'ummar birane da karkara saboda yadda aka fara fahimtar illolin sare itace wani dan farar hula inga isuhu na daga cikin masu kokarin an karar da hukumomi tasirin ba da irin wannan tallafi a wannan lokaci na annoba yanzu yadda gwamnati ta hiddo wata ruwa za su ɗauke mutane nauyin shi abin da kai wani minzani shi ma suka ce wuta nan ma za a ɗauke mutane nauyin shi cikin wata biyu to shi gas muke yin shi muka mallake shi yadda muka mallaki ruwa muke hiddo su muke haƙo su namu ne don wuta ana iya cewa wani waje ake wuta to shi gas mu muka mallake shi shi can namu ne shawara ga magabata a ba mu gas wata hudu mutane su ci bulus yanzu akwai wa'anda in suka tashi suka shiga dajin nan itace ne masu rai ake hallakawa. Kuma alhali an ce muna son yi kowa da hamada. Iskar gas na daga cikin albarkatun da ake samarwa a Nijar tun bayan da kasar ta fara haƙo man fetur ɗinta tare da tace shi a nan cikin gida yau shekaru kusan tara. Saboda haka ƙungiyoyin ci gaban jama'a ke ganin ya zama wajibi a baiwa 'yan ƙasa damar morar wannan arziki. Gwamnati in ya irin wannan ya ci kai ga matsalar da mutane suke ciki yanzu duka an saki gas kowa ya zo ya kawo butai in shi kawo inda za a zuba mashi a cika mashi hmm. wata hudu ba abubuwa ne wanda za a kasawa gare shi da abin da muka shi fa yunkurin jin ta bakin ministan man fetur makwai gado bai yi nasara ba domin na kira wayarsa bai daga wayar ba sannan na aika masa sakon sms to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai amsa min ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 4960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba baki mai yanka wuya gwamnatocin jihohin arewacin najeriya sun soma shirin su na musayar almajirai sai dai wasu masu faɗa ji na ganin ba wannan ne lokacin da ya dace ba gaskiya wannan tsari na kwasu su ake da gaggawa babu wata kula da ya kamata ko kuma muhimmin matakai da za a kula da su a kare musu da ba su kiwon lahiya da abinci ya kamata a dakata ya nazari a yi gyara kafin a cigaba da wannan tsarin. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatoci a Najeriya sun daɗe suna nazarin hanyoyin kawar da matsalar yawon barace-barace da gararan ba da yara suke yi a zuwan neman ilimin addini. To sai dai da alama annobar coronavirus da ta addabi duniya baki ɗaya ta samarwa gwamnonin na arewa tudun dafawa. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar a ƙasar. Dr. Abu Dahiru shine kwamishinan ilimi na jihar Gombe. to alhamdulillah yaya lokacin da aka yi zama ko kuma akwai kungiya na gwamnonin arewa suka yi itikafi cewa ya kamata su mai da kowane almajiri ya koma gidansa sannan daga nan za su san wani mataki za su ɗauka domin su addressing ɗin harkan almajiranci a forum nasu na governors forum to ga wannan itilaki da ya fito na coronavirus to sai faduwa ya da zama daman hurumin gwamnoni na arewa sun yi abin nan cewa suna da shirin da suka ce to kowane almajiri ya koma a jiharsa na aihuwa to a can din za a san mataki da za a ɗauka domin a samu sanadin da za a inganta harkar karatun almajiranci jihohin gombe da filato sun kasance na farko da suka kaddamar da wannan shirin a wannan makon inda mukaddashin gwamnan jihar bauchi sanata baba tela ya tabbatar da karɓar almajirai 'yan asalin jihar su 196 daga cikin almajiran da jihar filato ta maida su a gidajensu za ku ga yara ne almajirai wanda jihar filato ta dawo mana da su wato almajirai 'yan jihar bauchi sun dawo mana da mutum 190 da malaman su guda bakwai kuma dukansu ɗan jihar bauchi ne abin da za mu yi yanzu za mu zauna mu ɗauki sunayensu mu ɗauki komi da komi a kansu mu duba lafiyoyinsu mu tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya ba sa tattare da wannan cuta ta covid-19 ba sa kuma tattare da wata cuta bayan an yi wannan shi mai girma gwamna na wannan jiha sanata brazil kadir muhammad ya ba da cewa a amfani da wannan hassan usman katsina college don a sa waɗannan yara a gurin kafin a tabbatar da lafiyarsu a yi wannan ɗaukan eh, information a kansu kafin a mai da su gurin iyayensu to mu ma almajirai da suke cikin jihar bauchi a yanzu muna tabbatar muku da cewa za mu fara mai da su jihohinsu muna kira ga alarmomin da suke tare da tattare da almajirai a cikin wannan jiha idan akwai almajirai daga cikin jihar nan da ke gurinsu to don allah su mai da su gurin iyayensu waɗanda ba daga wannan jiha suke ba kuma suna neman gwamnati ta taimaka masu don a mai da su jihohinsu to gwamnati tana na a shirye za a ɗauki sunayensu za a yi magana da gwamnatinsu na jihohinsu kuma za a mai da su cikin jihohinsu kuma wannan aiki za mu fara shi gobe insha Allah tunda kun ga mu an fara damar da su jihar Kano sun tara almajiran da suke jihar na jihar dan asalin jihar Bauchi su ma sun yi mana waya sun gaya mana za su ɗauko su tsaho da su su ma muna jiran su policy ne da aka sa na cewa lallai babu wannan irin wannan almajiranci na a tashi a tafi can a tashi a tafi wancan jiha a tashi a ɗauki kokon a nan a nan a can din nan wannan shine abin da aka hana jihar gombe kuwa adadin almajirai 700 ne ta ci su zuwa jihohinsu na asali kamar yadda kwamishinan ilimin jihar dr habu dahiru ya bayyana yanzu mun yi tsari muka samu motocin gombe line muka tanadi abincinsu muka tanadi police escort muka rubuta wasiƙa cewa wa'annan ga sunayensu 'yan asalin jihar kaza ne in sun isa jiha ɗin daman kamin mu tura ɗin mun yi zama a nan gombe tare da shugabannin tsangayoyi bayansa sai muka ce to su ba mu sunaye da a list din almajirai da suke yan jihar bauchi yan jihan adamawa yan jihan taraba yan jihar plateau yan jihan kaduna yan jihar kano jigawa yobe borno eh, eh, eh, zamfara katsina kebbi sokoto kogi niger duka dai 19 northern state sai muka ce to a yau mutum 700 ka zuba su a cikin motoci kowace mota ko muka sa mata police escort guda kowace mota ko muka yi list din mutanen da ke ciki kowace mota ko muka rubuta takarda forwarding letter to ministry of education na wannan jiha din wanda idan ya isa can zai ba da ɗaliban nan a hannun coordinator ko na exchange program ko shi commissioner wanda shi kuma zai acknowledging ya sa hannu ni wane kaza na karbi ɗalibai guda kaza daga jihar gombe 'yan asalin jihata wanda ni kuma zan yi hanyar da za su wuce su je ƙananan hukumomi su samu sauran 'yan uwansu iyayensu. To sai dai dan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Sokoto, Dr. Balarabe Shehu Kakale, yana ganin ba wannan ne lokacin da ya dace da daukar wannan matakin ba. Dr. Kakale wanda kuma ƙwararren likita ne mai gani har hanji, ya bayyana cewa tuni sun soma shata wani tsari na nemo kyakkyawar hanyar tunkarar wannan matsala ta almajirci. Ana ta ɗauka almajirai ana kai su wasu jihohi ya kamata wannan tsarin a tsaya a yi mai dubi na hankali domin a ga za a taimaka ma yaran nan nan almajirai yare ne ba su kusa kansu almajirancin ba yanzu an ce an ɗibe su da kano an kai kaduna suna da an gwaje guda biyar cikin suna da covid-19 gaskiya wannan tsari na kwasu sake da gaggawa babu wata kula da ya kamata ko kuma muhimmin matakai da za a kula da su a kare musu haƙoƙinsu da ba su kiwon lahiya da abinci ya kamata a dakata ya nazari a yi gyara kafin a cigaba da wannan tsarin don mu ta samun kiraye-kiraye na al'umma daban-daban na korafi kan wannan kwasa almajirai da ake wata cikin motoci na kanta muna kira kuma ita ma da ma'aikatan lafiya da kuma ma musamman shugaba wato ciyaman na wannan a babban kwamiti na fadar shugaban kasa waton sakataren gwamnatin tarayya mr boss mustapha wanda kaga ko ajiya ma ya yi maganan matsaloli na almajirai ya nuna damuwar shi kan yanayin da suke ciki kuma ya na kira na ƙara kulawa da su don haka muna ƙara kira da wannan kwamiti na lalle-lalle a sanya almajirai cikin jinsin al'ummar da ke da bukata ta kula ta musamman domin a inganta rayuwarsu kuma a ba su kariya sannan bayan wannan abun allah ya kama saukin shi ya wuce kiran nan da minista ta yi ta dokoki na a zauna a yi almajirci gyara a inganta wannan tsari na ilimi na karatun qur'ani da karatun allo ko tsangaya sai a zo a dora daga nan a ba shi kulawa da ya kamata yaran na a koya musu karatun addini sannan a koya musu sana'o'i a koya musu kwamfuta a koya musu lissahi a koya musu sauran abubuwa kuma da ya kamata ko za su sauke suna da sana'a ta hannu ba masu sun je neman aikin gwamnati suna sana'o'insu sashen kira ne kafinta ne sashen kwamfuta ne sashen noma ne kiwo ne duka shi ya da muka fitar wanda aka yi muhawara kan shi a watan da ya wuce a aka tattauna a nan majalisa rana su kutum muna aiki da kungiyoyi da yawa na almajirai a fadin najeriya yanzu haka a sokoto a kano a kaduna zaria har ma a kudancin najeriya da na abuja domin ganin za a inganta yaran nan a karatunsu kuma a kanin sakokinsu a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad, Budone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ya muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga wannan sakon. naji na gani naji na gani Nasiru Adamu Ali Kaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja za mu rika kawo muku labarun abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye. Hussaini Muhammad She daga birnin Maiduguri. Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Baraka Bashir a yanzu haka ina unguwar Tudun yula a birnin Kano. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haruna Mamman Bako ne daga birnin Kwandi nake sallama da ku. Naji. Na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. albarkacin azumin watan ramadana ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Muhammad Awal Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم توجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فاطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن To yanzu kuma sai labarai a adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a amurka ya cika miliyan ɗaya a jiya talata duk da cewa jihohi da yawa na ɗaukar matakan buɗe harkokin kasuwancin su a hankali. Bisa ga wata ƙididdiga daga jami'ar Johns Hopkins, miliyan ɗaya adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya zarta miliyan uku. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa, duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan ɗaya da ɗigo biyar a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin kasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin fadawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na India na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin wanda ake takaddama a kansa. Ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaƙi. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici abin da ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa a kan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma karfafa goyon bayan taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya wato who sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a na amurka alex azar ya gode wa taiwan saboda kokarinta na ba amurka bayanai don yaƙi da cutar coronavirus taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mace-mace shida a kasar. Sai dai Taiwan ba mamba ba ce a hukumar WHO ko Majalisar Ɗinkin Duniya saboda adawar China. masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai Cuba Hero ne da haɗa mana shirin. ni mahmud lalo ne ke cewa ku kasance lafiya Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour